a kasuwarsu mai gidansu da suke karkashinsa eh. ya kasance mai karfi sosai a wata kasuwa nan kano hmm? ya kasance mai karfi sosai akwai jari mai karfi a hannun sa nan kakasuwarsa da suke nan kano shi mai gidan nasu saboda suna siyar da dawa kayan hatsi to akwai wani kamfanin giya da suke sayo kayan hatsin da yawa a lagos kamfani yake da wani ta jiha nan kudu kuma to kusan da sati sai sun zo sun ɗebi triloli ma na kayan dawa da sauransu da ake yin giya da su na giya hmm. kuma musulmi ne sosai da cikin gari shi mai gidan musulmi ne dai ba sosai ba <laughs> na hmm, ba sosai ba musulmi sosai ba zai sai da dawa a a giya ba <laughs> shi ma ya zama dan giya na sun ke cewa to shi da ya zama to ba su bane suke yin ah, ba jarin su bane su suna karkashin mai gidan umarni yake ba su wajen lodawa da sauransu sai ke cewa laifin zai iya shafar su ya ma shafe su suna cikin tsinuwar annabi guda goma annabi ya tsini wa mutum goma duk ma'aikatan giya ne hmm. to Allah masu ɗora dawa a mota a kai gidan giya a giya duk tsinannu ne mai sayarwa dama shi tsinanne ne daga harshen annabi mutum zai yi nadama ranar da nadama ba ta da amfani ka sai dawa ka tura gidan giya ka kamfanin da ake giya ka kuma san giya ake yi to kaga duk wani abin da ya shafi giya da ɗan giya ya shafe ka ko ba ka shan giya karya kake ɗan giya ne kai Allah ka kiyaye kuma yarda da barna barna ce hmm, Allah ya haramta giya amma suna yin harkar giya arzikin baya yin albarka kuma sai mutum ya zama Allah sarki wata rana kuma dole mutum ya shiga azabar Allah rana alkiyama saboda ka kawai talakawa da suke gindin wannan mutumin ku ci gaba da neman Allah ya ba ku wani wajen da za ku je ku yi sana'a da Allah ya yadda da ita wacce ba za ku shiga cikin tsinuwar annabi ba me za ka samu bayan annabi ya tsine maka mm. ya kamata su bar wajen su rabu da shi shi shedanin kuma Allah zai tarwatsa shi ne mm. ba kyau giya ba kyau haramun ne wani diya sai dawa ko kwano ɗaya ne ko buhu ɗaya ne ya aika da shi gidan giya aka ba shi kuɗi to su dai kuɗin nan dama na haramun ne ko ya taimaka wajen karya addinin Allah saboda haka sai dai ya saur faɗa yake yi da Allah kawai sai dai ya saurari ta inna bala'in zai bullo masa kuma ranar mutuwa ba za a ji daɗi ba Allah ka kiyaye sana'a sai na yin shi ne gidan na sai na yin wata dabara ta wajen ayyukan alkhairi yan sun shigo shi wannan zai goge hukuncin sana'a ba zai goge ba aikin alherin sana ba in yayi in Allah ya karɓa shi kenan amma dai Allah ai baya karɓar mummuna hmm. in mutum ya je kawo karɓo kuɗin giya ya zo biya wa mutane maka yana biya mutane kaza iba wannan ai wannan aikin banza ne hmm. ba ruwan Allah da wannan Allah baya karya. shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib shi Allah tsarkakakke ne baya karba abu sai tsarkakakke kuma ko yau ka shiga musulunci ka san kudin giya ba tsarkakakku ba ne mutum zai kashe biliyan dubu da kuɗin giya ya ce ya yi hidima addini ko ya ce ya yi wani abu wani abu ne daban ya yi ne kawai amma Allah baya so baya karba da shi dai Allah baya karba sai tsarkakakke in mutum zai hidima ya samu dukiya mai kyau da ya yi same ta ta hanya mai kyau in ya so sai ya yi hidima a cikin addini ya hidimta wa musulmi da ita amma ba kuɗin giya ba ba kuɗin da aka auna dawa aka je aka kai aka kaka wannan wannan ba ki Allah ya sa ba ma daɗin ji mm. Allah ka kiyaye mu